wanda ya daidai da sha hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga Ladima Road Angwari Miji Arki Kaduna a wannan ƙasa ta mutu Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta da. shida a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ko darasi na hudu a jerin tafsirin wannan littafi kamar kullum Sani Dauda Foundation inda ke ɗaukan nauyin da wannan karatu zuwa ga al'umma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyansa ya rubanya masa da gidan aljanna ya albarkaci zuriyarsa ya shi ya zama dalilin tsiransa duniya da lahira mu kuma da muke karantawa da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin karatunmu ya sanya shi muna yi domin neman yardansa sa'annan kuma ya sa ya zama dalilin mu duniya da lahira ya tara mu a cikin aljannin firdausi kamar yadda ya tara mu a cikin wannan masallaci Allah maɗaukaki yana cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا ذكر إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الله مدوكي yana ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari akan taurin kai da kin gaskiya da girman kai da kuma rashin miƙa wuya da dokar Allah wanda banu Isra'ila suka yi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam. akwai ka'ida da malaman ulumul qur'an suke faɗi a kan aya suka ce saukar aya a cikin qur'ani ya rabu kashi biyu imma ibtida'iyun wa imma sababiyun ko dai haka kurun ba wani abin da zai faru sai Allah ya saukar da aya ko kuma wani abu ya faru sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya ta dalilin faruwar wannan abin. to wannan aya abin da ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya saukar da ayar shine imamu ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa ya nakalto daga ubaida as-salmani yake cewa kana rajulun min bani isra'ila aqiman akwai wani mutumi daga cikin banu isra'ila da karare ne baya haihuwa la yuladu lahu ba a taɓa haihuwan masana ba a gidansa kana lahu malun kafirun wannan mutumin Allah ya yi shi mutum ne mai dukiya mai yawa yana da kudin gaske wa kana ibnu akhihi warithuhu 'yan ɗan uwansa shine kaɗai zai gaje shi ganin haka faqatalahu kuma ihtamalahu laylan sai ya lallaɓo wannan ɗan dan uwansa sai kashe shi saboda yana so ya gaji dukiyarsa cikin dare sai ya lallaɓo ya ɗauki gawar ɗan dan uwansa ya tafi da shi ووضعه على باب رجل منهم sai ya je ya ajiye gawan wannan mutumin a kofar wani mutumi a kofar gidansa ya ajiye kaga duk wanda ya gansa zai ce me ai wannan mutumin shi ya kashe gawan wannan mutumin da yi wannan aiki sai aka shiga rudani da kabilu kabilu ne aka fara cewa wane ne wannan mutumin da aka gaggawan a kofar gidansa aka ce shi ne aka fara zargin dai waɗanda suke kewaye da shi wane ne wa'annan su ce wane ne wa'annan su ce wane ne a irin wannan hali qala ra'ayi wani mutumi wanda ra'ayinsa ne kyau ne a cikinsu, su minhum wannuha yana da hankali sai ya ce am alama yaqtulu ba'dukum ba. yanzu dan me ba ku dinga fada da juna kuna so ku kashe juna akan an yi kisa abin ya zama haka wa hadha rasulullahi fikum ga annabin Allah a cikin ku wa kenan annabi Musa fa'tu Musa alaihi salam ku zo wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam fadhkuru dhalika lahu ku ambata masa wannan abin da ya faru za a samu mafita tunda yana karɓan wahayi daga Allah to za a samu mafita akan wannan matsala qala suna gaya wa annabi Musa shine wannan ayar kenan dalilinta inna Allah qala wa id qala Musa liqaumihi ayayin da annabi Musa ya gaya wa mabiyansa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ba sun kawo kara ba ana neman mafita ko za a gane waye ya kashe wannan mutumin sai ya ce tunda sun kaya masa sai ya musu bayani cewa Allah ya umarce su su yanka sa duka umarni ne Allah ya bada me ya kamata su ji su ce mun ji bari mu je mu yanka sa قالوا sai banu isra'ila suka ce atattakhiduna huzwa yanzu izgilanci za ta yi mana mun ce wani yayi kisa ba mu san waye ya kisa a cikin mu ba kawai dan mun ce maka an yi mutuwa muna so mu gano wanda ya kisan za ka ce mu yanka sa wannan izgilanci ne suna gaya wa annabi Musa sai annabi Musa ya ce musu qala a'udhu billahi an akuna min jahilin annabi Musa ya ce a'udhu billah ina neman tsarin Allah an akuna min jahilin kada in zama daga cikin masu wauta da wannan ai wauta ce ko mutum ne ya zo tambaya ka bashi amsa amma sai ya ce ana masa izgilanci kaga banu isra'ila su suka yi tambaya aka ba su mafita amma suna ƙoƙarin nuna shi annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wasalam ne yake wauta sannan kuma yake musu izgilanci kamar yau ya so yi kama da ɗabi'an ɗan Najeriya wanda zai yi tambaya zai tambayi malami amma amsan shi na aljihu akarama kallah ne hukuncin kaza malam ya ce kaza ne sai ce to akarama kallah ba an ce kaza ba ka san da wannan kake tambayar malam ka sai ka rike kayan ka ai to akarama kallah ba an ce akwai wani mai rangwame ba ko akwai wani mai kaza ba kaga anan yana da amsansa a aljihu ne malam bai ba irin amsan da yake so ba shi sa sai ce bai da wannan maganar ba kaga akwai kamaiceceniya da ɗabi'ar da yahudawa suka yi wa annabi musa tambaya ce kuma aka ba su amsa amma sun juya tambayar kuma sun juya amsar sun bai da ita izgilanci da shi annabin to wannan yana daga cikin kuskure babba wanda mutane suke aiwatarwa kuma dalilin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaruni ala ma tarkukum ku kyale ni akan abin da na ajiye ku akai innama ahlaka ladina min qablikum abinda ya halakar da wa'anda suka shuke gabaninku yahudawa da nasara asuratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim yawan tambayansu suna tambayoyin da ba su da amfani kuma idan an ba su amsa su kiyarda da amsar wannan abin shi ya halaka su to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin banu Isra'ila don ya zama mana izina. Kuma yana daga cikin dalilin da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a irin wannan wata na Ramalana ya ji tsoron kada a fallanta wa al'ummansa sallan tarawihi ya zama wajiba kamar yadda salloli biyar suke wajibai sai dinga ɓoyewa a gida. In ya fara masallaci aka cika kwana na biyu aka ƙara cika fiye da cikan jiya kwana na uku aka ƙara cika fiye da cikan kwana na farko da kwana na biyu ganin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoro sai rana ta hudu sai ki fitowa abai suka cika masallaci makil da gari ya waye suka ce ya ma'aikin Allah mun cika masallaci muna jiran ka ka fito sai ce ina sanar da cikanku gangan nake fitowa tsoron kada in fito a lokacin ana ta sauka da manzan Allah dokoki na Allah sai na ji tsoron kada Allah ya wajabta muku yin tarawihi kamar yadda salloli biyar suke wajibai shi ma zama wajibi ku kaza iya yin sa shi sa sai na ɓoye sai da na Umar ya riga fahimci dalilin kuma manzan Allah ya riga ya rasu kaga dalilin ya gushe kenan ko asalin ta yin ta a ina kenan a masallaci shine daidai shi kenan sai sai da Umar ya raya wannan sunna aka ci gaba da yinta a masallaci kaga anan tarbiyya ce Allah subhanahu ta'ala yake ba al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu yi irin abin da banu Isra'ila suka yi wa Annabi Musa sai Allah ce qalu Rabak. lana rabbak banu Isra'ila har ila yau basu tsaya a nan ba da sun yanka sa kaga da za a ce ga abin da za ku yi da fatar sa amma saboda saurin kai da kuma ƙin gaskiya na baro isra'ila suka ce wannan ai izgilanci ne daga nan sai suka ce wa annabi musa roƙon mana ubangijinka yubayyinu lana mahi ya gaya mana wace irin sa yake so mu yanka in an ce sa ai duk ne hankali ya sani ake nufi ko in ka kayan sa kayan ka sa amma saboda bin diddigi na banu isra'ila suka ce a gaya musu wace irin sa ake so su yanka kala sai annabi musa ya ce musu innahu ya ƙunu, shi ubangiji yana cewa innaha baqaratun la faribun wala bikrun awanun bayna zalik Allah maɗaukaki yana cewa innaha baqaratun sanda ake cewa ku yanka ita ce sanda la faribun ba guzuma bace ko huwa dabba ba wala bikrun kuma ba budurwa bace wacce sa bai fara mata barbara ba awanun bayna zalik haka tsaki ita ba tsohuwa ba ita kuma ba budurwar da sa baya binta wajen yin barbara ba ta kasance tsaka tsaki wanda sa yana binta yana barbara ba wacce tana budurwa ba amma sa bai fara kallanta ba faf'alu ma tu'maru kaga umarni kenan ku aikata abin da aka umarci ku kaga me ya kamata su yi kawai su aiwatar to amma saboda taurin kai da girman kai na banu isra'ila suka ki shi sa imamu abu la'aliya da imamu suddi da imamu mujahid da ikrama da atiyya al'aufi da ata al-khurasani da kuma wahab bin munabbih da imamu bahab da imamu hassan al-basri da qatada daga abdullahi dan abbas suka ce wannan dabbar da ake cewa la faribun wala dikurun bi ma'ana la kabiratun harama wala saghira ba babba bace wacce ta riga ta tsufa kuma ba karama ba wacce kankantanta bai kai ga sa zai dinga binta dan barbara ba wannan shine abin da ake nufi da shi saboda haka Allah maɗaukaki ya yi umarni gare su ya ce su aiwatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su yi shi ne ce fafa'alu matu umarun kalu du'ulana saboda taurin kai na banu isra'ila dukkan gaskiya da rashin bin doka na Allah maimakon su je su yanka sai suka ce ka ƙara roƙon mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha kaga kawai an ce su yanka sa yanzu sun koma sun tsananta wa kansu sai suka ce a gaya musu launin san da ake so su yanka kaga Allah bai ce launi kaza ba kawai an ce sa su suka ce a gaya musu launin da za su yanka qala innahu yaqulu innaha baqaratun sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yace Allah maɗaukaki madaukaki yace innaha baqaratun da ake so ku yanka sace safra'u fatfati yalo kenan faqi'un launuha launanta na ƙayatarwa yana ɗaukan ido a surrun nazirin masu kallo zai faranta musu rai idan suka dubi wannan san a yanayin launanta yana ƙayatarwa kuma yana haskakawa Shi shine ma'ana ta surrun nazirin ai tu'jibun nazirin yana burge masu kallo kamar yadda imamu qatada da abu la'aliya da arrabi'u bin anas suka fassara haka shi ma wahab bin munabbih yace idza nazara aw nazarta ila jildiha dan ka kalli fatar wannan sun hasken rana kallin rana idan ya buga jikin wannan san zai za ka ga kamar hasken ranan yana reflecting a jikin wannan san yana hasko fuskanka kai da kake kallanta wato yana ƙayatar da ha saniya ce ce eh. ina fata mun gane kalman bakara yana ɗaukan sa yana ɗaukan saniya Allah bai bambanta namiji bane ko mace amma su su ne suke so sai an nuna musu namiji ne ko mace sannan kuma meye launinsa inda sun yanka san ko da Allah bai tsananta musu hukunci akan wani iri ba ne amma da suka ce gaya musu launin da yaya take kaza da kaza da kaza sai Allah ya dinga tsananta musu dokan wani irin sa ake so to wannan yana da cikin abin da Allah subhanahu wataala ya yi musu sai Allah ce qala innahu yaqulu innaha bakaratun bayan an gaya musu ga launin sai aka ce Allah maɗaukaki ya ce musu innaha bakaratun wannan sa ce la zalulun tuthiru al ba sa bace wulakantatta da ake aiki da ita a wajen noma sanda ake noma da ita ba irinta ba Bala taskal harsa kuma ba ta shayar da gona ana amfani da sa a shayar da gona ko to sanda take jin daɗi ta ci abinci ta zauna ta huta ba wanda ake wahala da ita ba kaga yanzu an ƙara tsananta musu ne hukunci kuma ga launin da aka ba su duk sanda suka gani idan tana da katsafa ce tana da wannan launin amma ana shuka da ita ba ta ciki disqualify ba ta Allah ke so ba sai wanda tana da wannan launin ba a zuwa gona da ita ba a shuka da ita kuma ba a shayar da gona da ita tana zaune ne kawai kiwonta ake yi ba ta wahala wannan shine dabbar da Allah yake su, irin ta Allah yake so su yanka don a gano sirrin mutumin nan da aka kashe waye kaga wannan wato dokar yana ƙara nauyi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da shi shi sa abdurrazzak daga ma'amar daga ƙatada da suke cewa a wannan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su cewa wannan sanda za a yanka wala taskil harsa musallamatun lashi ya tafiha ta zama na cewa kutatta musallama ba ta da ciwo ba ta da illa a tattare da ita ƙosassa wanda duk wanda ya ganta ya san cewa wannan kan ƙosashe ne lafiyayye ne yi da matsala shi ne lashi ya tafiha kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya fara tsananta musu shi sa abdurrazzab daga ma'amar daga ya ce musallama ya ya ya'ni la aiba fiha babu wani aibi tattare da ita haka abu la'aliya da arrabi'u bin anas da mujahid suka faɗi da afa al-khurasani suka ce dabbar da take tsayayya babu wani illa a halittanta kuma babu wani rauni lafiyayya ce babu wani abin da duk mutum idan ya ganta ya san cewa wannan ta isa dabba wacce take kosassa to irin ta Allah yake so su yanka Allah subhanahu wa ta'ala da ya gaya musu sai suka ce qalul ana ji'ta bil haqq banu isra'ila suka ce to yanzu ka zo da gaskiyar magana ka duba fa a tun farko da ba su wahala ba fa yanzu ne wai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da magana wanda kwalwarsu za ta iya ɗauka amma da da annabi Musa ya ce musu Allah ce kawai ku yanka sa su suna ganin ba magana ba ce shi sa suka maida masa da maganan banza cewa wannan ai izgilanci kake mana annabi Musa ya ce ina neman tsarin Allah kada in zama daga cikin masu wauta irin ku wanda sun zo da matsala kuma an ba su mafita suka ki yadda da wannan mafitar sai da Allah ya tsananta musu doka akan wannan yankan da suke bukata suka ce qalul ana ita bil haƙ. yanzu kai annabi Musa ka zo da gaskiya fa a anan ne suka samu dama suka yanka wannan dabbar ba ma kadu ya fa'aloni Allah ya ce suna gab da rashin iya yanka wannan dabbar saboda wannan dabbar kamar yadda abdullahi dan abbas ya fassara ta yace dabbar an yi yawo an zagaye garin misira da baki daya ba a samu dabbar ba sai a wajen wani yaro matashi kuma ita kenan tilo bawan allah ne yake da ita sai ya ce ba zai siyar musu ba sai an tara mai zinari a cika fatar wannan dabbar sannan zai siyar sannan suka amince kaga sun wahala ko suka amince shi yasa Allah ya ce hoha wa ma kadu yaf'alun suka yanka ta wato suna gabda rashin iya yanka wannan dabbar saboda wahalar neman ta da suka yi da sun bi dokar Allah tun farko da basu wahala ba a cikin su ko wani zai ce ga ah, a yanka amma saboda taurin kansu dukkin gaskiya na banu isra'ila suka dinga tambaya Allah kuma ci gaba da tsananta musu doka a kan dabbar da za su yanka shine Allah maɗaukaki yake cewa wa iz qataltum nafsan ra'tum fiha wa iz qataltum nafsan faddara'tum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أنا الله سبحانه وتعالى ياي wato balagatul qur'an kissan an yi takdimi da ta'khiri wannan shine kamata a ce Allah ya fara kawo labarin ko wa iz qataltum nafsan adra'tum fiha amma da ya fara labarin kaga bai fara da wa iz qataltum nafsan adra'tum fiha ba sai ya fara ba da labarin abin da ya faru lokacin da banu isra'ila suka zo suka samu annabi musa ai ya kamata a fara ba da labarin aka yi takdimi aka yi ta'akhiri labarin farko wanda yake shine asalin labarin sai aka sa shi a gaba don a ƙara maka shauki sanin menene asalin matsalar wanda kuma yake na baya aka dawo da shi gaba kaga za ka so ka ji ina labarin ya ƙari wannan usulubi ne na sawa mutum shauki a wajen labari idan ana gabatarwa Don za ka so ka san menene ƙarshen al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa id qataltum nafsan tuna a lokacin da kuka kashe rai wannan ran mutumin da aka kashe kenan ra'atun fiha sai kuka dinga samun saɓani a cikinsa Imam al-Bukhari yadda ya rawaito wannan hadisi a ƙarƙashin wannan aya a cikin tafsirinsa wato sahihinsa ya ce fadda'atun fiha ikhtalaftum fiha bi ma'ana kun samu saɓani a cikin wannan ran don har an so a yi faɗa da juna cewa wane shi ya kashe wane wane shi ne kashe wane aka koma ana cece ku ce har ana so a yi faɗa da juna wannan haka mujahid da afa al-qurasani imamu bahar suka ce suka ce ikhtasamtum bi ma'ana kuka fara kusuma akan wannan matsalar haka ibnu jurayd yace bi ma'ana har kuna dabda kashe juna akan wannan za a yi yaki saboda ana so a gane wannan mutumin hamshakin mai kuɗi a kashe shi a banza haka saboda an san bayi da ɗa ba karare ne bai taɓa haihuwa ba me yasa aka kashe shi to dalilin ana so a ɗau a akan kusan wannan mutumin shine aka samu annabi Musa alaihi salatu wassalam dan yayi hukunci akan wannan matsalar shine sai Allah ya ce wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah shine mai fitar da abinda kuka kasance kuna ɓoyewa a tsakaninku da wannan kisan da aka yi da kashe wannan mutumin malaman fikihu sun fitar da wata ƙa'ida a ƙarƙashin wannan kisa, wanda ƙa'idar tana maimaituwa akan ababai da yawa Shi ne shine man ista'jala fi ƙabla qabla awanihi uqiba bi hirmani duk mutumin da ya yi gaggawa akan wani abu wanda abun nan yana da kaso akan wannan abin amma sai yayi yi gaggawa akan abin kafin lokacinsa ya yi wani hukuncin da shari'a bata amince masa ba to ukuwar da ake wa wannan mutumin shine a haramta masa misali ba ya kashe ɗansa saboda ɗan yana da dukiya kuma ɗan baya taimakawa uba kaga ɗan yayi laifi babba ko wannan laifin kuma zai iya shigar da shi wuta amma sai uban ya yi gaggawa yana ganin inda shi uba ne kuma zai riga ɗansa mutuwa bari ya kashe ɗan don ya samu ya ci wani abu to a dokar da shari'a ta musulunci ta tsara shi uban ba za a kashe shi ba saboda ba a kashe uba in ya kashe ka saboda girman haƙƙin da uba yake da shi a kan ɗan amma hukumar da za a yi wa wannan uba shine a haramta masa cin gadon ɗansa wanda inda ba komai idan ɗan ya mutu ai uba yana da ƙarfi a wajen gado idan aka samu ɗa misali ya rasu gaban ɗa ko wani ɗa a gida ya rasu kuma yana da dukiya mai tsibbin yawa sannan yana da ƙanne maza yana da ƙanne mata ko amma ba yi da ɗa ina fata an gane ba yi da ɗa kuma yana da mata kaga matarsa yana da ɗaya bisa hudu na dukiyar saboda fada ba a raba dukiyar hudu a bashi mata ɗaya ragowar ita uwa za a ba ta ɗaya bisa shida na wannan wato cin kenan ragowar biyar ɗin kuma uba zai narka zai zama nashi sauran kannai da yayi yan kallo ne ba su yi da za su saboda uba ya fi su ƙarfi. saboda asalin wannan ɗa'ai ai daga jikin uba yake in ya so abin da ya gada na wannan mamacin in shi uban ya mutu su kuma yaran sai su gada daga cikin gadon uba kaga uba yana da ƙarfi kenan ko to anan shi uba abin da za a yi masa za a hana shi cin gado amma ba za a kashe shi ba amma shi ɗa da zai kashe mahaifinsa saboda yana so ya gaji mahaifinsa abinda dokar musulunci ya tsara shi ne ɗan za a kashe shi kuma za a hana shi cin gado ina fata an gane in an kashe shi zai ci gadon mahaifinsa ba nan kuma in yana da 'ya'ya abinda ya bari nasa shine 'ya'yan za su gaje shi amma ba su da wani abin da za su gada daga dukiyar kakansu amince wannan wannan yana nuna maka girman uba shi yasa ba abin da ɗa zai iya yi wa mahaifinsa ya saka masa da shi a duniya saboda sirrin zuwanka duniya mahaifinka ne inda ka yi kuɗi ka fi kowa kuɗi a duniya ka wa mahaifinka albashi kowace rana kana bashi miliyan ɗaya kaga a wata zaka bashi miliyan nawa kenan talatin kenan ko baka bi baka saka wa mahaifinka akan abin da ya maka a duniya ba muƙaddara mahaifinka ma bai maka komai ba tun da ya haife ka ya baka ya watsar da kai a bola ga ka kana rayuwa a bola kai kadai mahaifinka bai ma komai ba bai kai ka islamiyya ba bai kai ka boko ba ya baka a titi su suka zo suka ɗauki ɗawainiyarka suka biya kuɗin makarantarka na islamiyya suka biya kuɗin makarantarka na boko har Allah ya sa ka zama mutum har ila yau duk da gashi mahaifinka ya maka wannan mugunta ko haƙƙin da yake da shi a kanka baya cancanta ka ce tun da ya maka wannan sai kuma ba ruwan karshe wani malaman tarbiyya suka ce a lokacin nema mahaifinka ya fi girman haƙƙi a kanka ka masa biyayya saboda lokacin da ya ki baka haƙƙinka lokacin kai kuma ka fi cancanta kai masa biyayya saboda ba abin da za ka iya yi ka fasa masa a duniya wannan yana nuna mana girman wa iyaye girman mahaifi to amma a yau za ka ga matasa da yawa sun yi sakaci da wannan haƙƙi na uba sai ka ga mutum yana ganin cewa shi mahaifinsa a kila idan yana da arziki sai yana gana ah, to tun da ga na gwamnati me zai yi ko wato dukiyar mahaifinsa na gwamnati ne shi ba ruwansa ba zai taimaka wa mahaifinsa ba in ka taimake shi kanka ka taimaka ba shi ba in ka ki taimakansa kanka ka cuta ba shi ba saboda mahaifinka yana buƙatan da yana da arziki kyautata masa Shi shine kyautatawa duk arzikin da yake da shi ka zo da wani abu ka ajiye a gidanku mahaifinka idan ya gani ai zai ji daɗi a zuciya ko zai shi maka albarka kuma albarkan nan zai shafe ka zai shafi kasuwancinka zai shafi zuriyarka in ka ki ka cuci kanka ka cuci iyalanka kuma ka cuci harkar kasuwancinka in kasuwanci kake in kuma harka ta ma'aikacin gwamnati ne kai sai ka ga kana samun tasgaro a cikin sana'arka ba don komai ba saboda ba ka kyautatawa iyayenka saboda a lokacin da iyayenka suke bukatar ka kyautata musu kenan ko da suna da dukiya balle kuma a ce talakawa ne su to su suka fi cancanta ka kyautata musu abin da za ka yi a duniya baka saka musu ba saboda sirrin su ne suka haife ka ina fata mun gane wannan kaga yau matasa da yawa suna da matsala a wannan sai ga wani ya kai wa budurwarsa ramadan basket amma babansa yana nan yana fama daidai da abinci ya kasa kawa gidansu matsala, ko gero ko siga ko makamanci haka na taimako a'a wani ma baro yake wani mota ma zai cika ya kai wa budurwarsa kuma kana nan wani zai zo ya ɗauke ta kuma kana kallo wani kuma zai zai ɗauke ta kaga let's ya yi siya let's ya zai ya ɗauke ta shi kuma ana kallonsa abokai na kallonsa suna mai dariya yana cewa zan muka ku zogo ina kuma kaga kai 2-0 kai karatun ɗan kama ba wan ba wan kai ba lada kuma ne ba lada kai asara saboda haka gara ka je ka yi wa iyayenka hidima sannan ka ga ka samu aljanna musamman a cikin irin wannan wata a gidanku kila mutane goma ne ko ashirin ne ko talatin idan ka zo ka yi wannan hidimar duk ran fa da ya wannan abincin da mahaifinka da mahaifiyarka kai ko da mahaifiyarka ba ta cikin gidan nan idan kai wannan kyautatawan za ka samu aljanna kuma za ka samu alkhairin duniya kuma za ka samu alkhairin lahira waye ya asara ga kai ne Allah ya shirye da mu matasa a ji tsoron Allah a kyautatawa iyaye saboda matasa musamman a arewa wallahi matasa da yawa akwai matsala a wannan don abin da zai kai da yawa daga cikin matasan mu take ne ba sa kyautata wa iyayensu ba sa yi wa iyayensu biyayya kai ba sa faranta wa iyayensu rai wani da wuya ka samu mutum ya buga kirji ya ce maka kai ni in babana ya kalle ni yana kuka na farin ciki sai dai kuka na bakin ciki kaga kai asara Kayi asara a duniya kuma kayi asara a lahira inda za ka warware wannan matsalar shi ne, tun kafin mahaifinka ya rasu tun kafin mahaifiyarka ta rasu ka lallaba su ka ce baba ka yafe min duk abin da na yi maka in Allah ya daga yau zan gyara ka gyara ka gani sai ka ga Allah ya haskaka maka in kasuwanci kake in a karatun boko kake sai ka ga yanzu Allah ya buɗe kwakwalwan kana ganewa in ba ka ba sai ka ga kayi karatun kayi karatun in ka shiga cikin jarabawa sai ka ji kana inna lillahi babu memory delete an yi memory delete saboda kana kana delete din memory din mahaifinka sai ma sai Allah maka memory delete da yawa daga cikinmu wallahi muna shiga matsaloli a rayuwa saboda kuntata wa iyayenmu da muke yi muna musguna wa iyayenmu maza muna musguna wa iyayenmu mata sai Allah ya kyale ka ba fa ba abun wasa bane kowa ba abun wasa ba ne. ta namiji fa har ya koma ga Allah ba yi da hanyar shiga aljanna kamar iyayensa babanka da mamanka ko aure ka yi. iyayenka suna da wannan haƙƙin har zuwa ranar da za su mutu kaga ko muna buƙata mu kyautata wa iyayenmu amma da yawan mu a wannan babin muna da matsala ba ma kyautata wa iyayenmu muna ba su wahala sa'annan kuma muna kuntata musu wallahi akwai yaron da na sani a nan garin kyautata wa babansa da ya yi. ya faranta wa baban sarai baban bayi da lafiya kuma ga babban wansu yana da hali ya fi su hali yana da kuɗi amma ya ki kyautata wa baban shi wannan ya buga can ya buga can ya samu in an ce kaza zai je ya buga nan in marance ne yi ya kawo a kai baban ya zo kafin ya rasu ya zaunar da yaron ya ce wani Allah ya maka albarka Allah ya kaza baban ya dinga yi masa addu'a ya gan shi ya fashe da kuka ya ce kai wani kai dan aljanna ne yaron nan ina gaya muku baban bai wuce wata ɗaya mutuwa ba yaron nan sai dai siya gidan kansa Allah ya karba ko Allah bai karba ba to kai kuma kana nan kana zuwa kana ta ajiya a can inda babu abinda zaka baka kwashe a ciki ka je ka kai mata ka asara ba lada a wurin Allah saboda yi ma magana da ita wa yake yi magana da ita ba tare da izinin babanta ba duk saurayin da ya magana da budurwa ba tare da izinin babanta ba Ya yi haramun Allah kuma ya hana ka kuma duk budurwar da ta yi magana da saurayi ba tare da izinin mahaifinta ba ita ma ta yi haramun kai da ita kun yi haramun saboda Allah ya hana ka yi magana da mace ba tare da izinin mahaifinta ba yau samari haka suke sai dai budurwa ta zo ta ce baba wanda zan aura zai zo ya gaishe ka yana gaya maka wai ita ce fa yanzu ita tana baka umarni ne kawai ba baka saurare shi ita ce za ta aure shi wai ba wai kai ake nema ba ta ma gama ita za ta aure shi saboda haka take gaya maka saboda ita mangoka ta je london ta yi karatu kaga irin wannan musibar ita ce ta yawa a cikin al'ummar mu gashi muna da 'ya'yan amma kuma ne rayuwar ce Allah ya zare albarki sai ka ga mutum yana ta abubuwa da yawa amma baya samun abin da zai zama masa amfani a duniya balle a lahira mu yi kokari mu gyara saboda na ga mafi yawan masallacin nan matasa ne kuma ku ne cibiyar al'umma in kuka gyaru al'umma ta gyaru idan kuka lalace al'umma ta ne ka lalace musamman idan kana so rayuwa ka kyau ka riki iyayenka su da kafa ka koma gida ka roƙi su ka ce su yafe maka ka ce su gafarta maka duk abin da kai musu na faranta na bakanta musu rai yanzu ka koma kana faranta musu rai daga yanzu kafin karshen ramadana ka ga me Allah zai maka in ka kasuwa ne idan ma'aikacin gwamnati ne ka ga me Allah zai maka idan ɗalibin makaranta ne Allah zai maka a karatu zaka ga Allah ya buɗe kwanyanka komai naka zaka ga Allah na sa masa albarka ina faɗin wannan ne ba don komai saboda muna da matsala a wannan babin ana jami'a ina karanta da ɗalibai da na kawo irin wannan misalin sai wani ɗalibi ya ce malam mamana ana da matsala na rashin lafiya da gashi gashi gashi gashi malam na dinga taimaka mata da sauransu har aka caje mu dubu talatin ya ce malam ya kuɗin da nake da shi kenan na ɗauka na ba da shi don kulawar mahaifiyata yace malam ta mun addu'a yace malam wallahi wani bawan Allah ya zo ban san daga inda ya zo ba yace kawai in bashi akan nan na malam miliyan uku bawan Allah ne bani yace dalilin miƙewa ta yanzu kenan duk ɗan uwana suna karkashi na malami nake daukan ɗauyin su dubu dubu talatin ya koma nawa miliyan uku to kai ba akwai wanda ya ce dubu mamansa naira ɗari cikin da ya shi ya shigo ɗakinta ya ba ta dubu ɗaya ya ce malam ina komawa ina fita wani bawan Allah ban san shi ba ya ce ba ni dala dubu ɗaya na ce mai yi bitirka ka ba da dubu ɗaya an ninka ma gomansa to in ka yi wa iyayenka ba kai asara ba ka sa wa kanka wannan a zuciya da ka yi wa budurwa gara ya faɗi eh da ka yi wa budurwa gara ya faɗi gara ya faɗi ra'ayin ya koda ya kai asara gara dai ya faɗi in wani ya samu ga ai haka samu kaga yan mata ba sa son wannan karatun eh yanzu wata tana nan zuciya ta kamar ya fashe eh an ce kada a samu ATM ko kai ne ATM din gidansu kai ne direbanta kuma kai ne pos ɗinta to kaga abu ya lalace Allah shirya da mu Allah kuma ya sa mu dace matasa mu ji tsoron Allah mu kyautata wa iyayenmu wannan babin wallahi babi ne ne tsada mu yi hakuri na matsa akan wannan saboda na san irin matsalolin da matasa muke fuskanta da wannan matsalar. kuma wallahi idan baka kyautata wa iyayenka ba ka yi asara duniya ka yi asarar lahira saboda ka ka koma gida ka roƙi mahaifinka ya yafe maka in mahaifinka ya riga ya rasu ba yi da rai yanzu ka koma kanin mahaifinka da tsuwar mahaifiyarka ka kyautata musu za ka samu alkhairin duniya da lahira saboda yana daga cikin haƙƙin da iyayenka suke da shi a kanka ko da sun mutu a san haƙƙin iyaye ba wasa ba Sa'ad ibn Abi Waqqas ne zai samu manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah iyaye na sun rasu shin akwai wani haƙƙi da suke da shi a kaina bayan sun mutu ya ce eh ya ce menene haƙƙin ya ce ka bi ƴan uwansu da abokansu ka kyautata musu yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi da mahaifiyarka ko da bayan sun mutu mutane nawa suke yin wannan kaga ashe kenan iyaye ba abun wasa bane duk da san duniya aka ce ka kyautata musu ina fata an gane ku yi kokari mu gyara wannan alaka saboda Allah subhanahu wataala ya kawo mana canji shi ta Allah ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fitar da abin da kuke ɓoyewa na wannan sirri saboda yanayin lokaci za mu tafi a nan idan Allah ya kai mu gobe insha Allah subhanahu wataala za mu karasa isan da ke cikin wannan cikin banu Isra'ila idan akwai tambayoyi sai mu amsa insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ai mun gama bayanin Allah da yake al-baqara jinsi ne ka ce sa yana ɗaukar namiji yana ɗaukar me yana ɗaukar mace kawai Allah ce a yanka sa jinsin aka ce ba namiji ko mace ba ina fata an gane Allah da ya ce a yanka ka su kuma saboda saurin kansu da kin gaskiya suka ce wani irin sa sai Allah ya dinga tsananta musu ya dinga tsananta musu Kuma mutum ne yanzu zai tambaye malami malam ya ce ga hukunci sai ce ba karamaka Allah kai malam a duba wannan matsala kamar yadda wani mutum ya samu imamu shafi'i ne a sai ce akramaka Allah ne kaza sai imam shafi ya ce ga abin da Allah da manzansa suka ce ya ce ya karma kalla kai ne ra'ayinka sai imam shafi ya ce a tarani fi kanisatin a toci ka danni da kake tambana ne ra'ayina ko bayan na gaya ma dokar Allah da manzansa kuma ina maganin ni ni nawa sai ce a toci ka danni da zaka tambaye ni ne ra'ayina tunda an ce ma Allah ya ce manzo Allah ya ce me kuma kake nema to yawancin mutane yau haka suke zai maka tambaya ka bashi amsa sai ce kai ma dan duba mana wai yana son mai sauki kaga irin wani yana daga cikin kurakurai da yawa da mutane suke yi haka kuma samari da yan mata za ka ga ana tambayoyi tambayar ma wani tambayan wallahi in aka fito maka da shi sai kai mamaki budurwa ce a kira take tambaya sun je dubai ne da iyayenta za a yi mata shopping na aure amma sun yi dating ga wanda zai aure ta shi ma ya je dubai sai suka haɗa wani hotel suka yi lalatansu sai suka dawo najeriya yanzu sai ta dawo hayyacin da sai take tambaya yanzu ya hukuncin sai na ce mata to yanzu dai tunda kun yi lalata ba a sani ciki ya shiga ko bai shiga ba a ɗaga wannan auren har sai kin yi jini ɗaya ita ce to malam ai kawai sun yi na ce a'a ai ka'idar da musulunci ya bada sai kin yi istibara'i an tabbatar da wannan zinan da kuka yi babu ciki suka ce a sai sai na so dikin bi yana ce ah, you know are ah, you contour yana ce to ki gaya wa shi wanda kuka yi lalatar da shi ya gaya wa iyayenki a daga akwai wata ɗan matsala Ke in kin ga jini shikenan kin ga ku fita, kin ko baki ga jini ba aure fa da ciki ba aure bane sai kai ajin zuci yanzu ya za ki na ce sai yana baki da ke kika yi ba a lokacin da kika kina jin daɗi ga hukuncin ka dinga dai kwana-kwana na ce wannan shine dokar Allah ba ne da abin da zan ja miki da wuce wannan sai shiru to yawanci zaka ga suna fada cikin irin wa'annan matsaloli Allah shirye da mu assalamu alaikum in ce malam na ji wani malami na ce ɗaya da zo goma na farko rahama goma na biyu gafara goma na uku ɗantawa daga wutar zuwa aljanna shin hadisi ne kuma ya inganta ba hadisi ba ne hadisin da ya zo da wannan bambantawa bai inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai malamai suna cewa yana kunshe ne da rahama kamar yadda ya jeranta shi amma hadisin da ya zo a karara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walillahi utaqa minan nar wa zalika fi kulli dare Allah tun daga farkon watan Ramalana ranar da aka ce an ga wata tun daga daren Allah yana yanta bayinsa daga wuta har zuwa daren ƙarshe na watan Ramalana wannan yana daga cikin dangantakar da Allah ya wa wannan al'umma saboda aka ce mu dukufa don mu nemi wannan aljannan kuma mu nemi Allah ya yanta mu daga wutan jahannama eh Ramadan karim akwai matsala saboda shi Ramadan sharun ne mubarakun wata ne ne albarka ah, wannan ya yawaita a harshen mutane kuma da larabawa ai shaharu ne mubarakun wata ne a albarka ina fata an gane amma a wannan kalmar da ake amfani da shi a bai dace a amfani da shi ba har a ce ramadan mubarak wato wata ne albarka yana da albarka ko inda cikin farkon watan Allah ya buɗe kofofin aljanna ga baki yanzu ba gashi mun zauna a wannan masallacin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gashi kuma muna sauraron karatu ko to tun daga Allah la'asar din da muka zauna muke sauraron karatu mala'iku sun zagaye mu har zuwa sama ta farko ina bayanin mu a wurin Allah muna gama karatu za su wuce wajen Allah sai Allah ya tambaye su masallacin Sani Dauda da ke waje kaza duk sauran masallatan da ke duniya in dai an yi irin wannan a kuka barbayina? sai ce mun zo mun tadda su suna kwaɗayin aljanna suna tsoron wuta sai Allah ce sun ga aljanna sai mala'iku su ce a'a sai Allah ya ce me kuke gani da sun ga aljanna sai mala'iku su ce wa Allah ai da sun fi kowa jajircewa wajen neman aljanna sai Allah ce sun ga wuta su ce a'a ya ce me kuke gani da za su ga wutan sai mala'iku su ce ai sai sun fi kowa nisan wutan jahannama sai Allah ya ce to na ina shaida muku na yafe musu gabaki da. Allah na faɗan haka sai mala'ika ɗaya daga ciki sai ce wa fihim fulanun akwai wani ba tafsiri ya zo ji ba ya zo ganin alhaji wani ne maula ina ba ta gane sai Allah ya ce wa mala'ikan bihi kadi gafartu lahu shi ma na yafe masa humul qaw la yashqa bihim jalisuhum duk wanda ya zauna inda ake karatun littafin Allah ake karanta Qur'ani da abin nan baya taɓewa shi ma na yafe masa kaga duk wanda ya zo bai asara ba kenan ko to kaga yafi wanda zai je Ramadan cup akwai matasa suna nan suna Ramadan cup haka ne suna nan suna Ramadan cup to kaga kai ka fi su alkhairi ka zauna ana rubuta maka lada kuma wannan aikin su mala'ikun nan haka aka halice su wannan irin wannan aikin Allah ya sa musu haka maza Allah ce Allah ya halice wa an su mala'iku ya sa su su dinga yawo a doran kasa duk inda ake karatu su aikin su kenan in ya zo wucewa ya hango sai ya ce halumu ila hajatikum sai ya kira sauran mala'ikun ku zo ku zo ku zo ku zo ga abin da Allah ya halice ku dan shi nan sai su zo suna zuwa sai su zagaye mu gabaki daya har zuwa sama ta farko Duk inda ake a duniya haka suke yanzu duk akwai inda akwai irin wannan majalisin haka suke kaga ko a ba mu yi asara ba ko to Allah ya ba mu ikon jajircewa kuma ya saka mana da gidan aljanna saboda haka anan za mu takaita abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa da kuma muka kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zanubanmu ya kafa yadda ya kara mu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tara mu a cikin firdausil a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk